ne yake barka da zuwa yawwa ya kokari lafiya kalau yau ku ne mu ne shekara barkatai yawwa ka san me gyaran da aka min last time na ji daɗin shi wanda uban ka yi min amma na san ciwon tunda na je uban ka yi aiki kai ma za ka min yanda yake min ka gane ina magana da kai mana oh fara ce wannan mota fara ce kana hauka ne a ya baka ce yawwa ka saurari abin da nake son gaya ma mota na tana da matsala ubanka da ya min gyara na ji daɗi <laughs> don haka yanzu na san kai ma za ka yi ƙoƙari motan kan gaba kan baya take yi ka gane hausa na tana gaba tana baya mota to ne nake sai yanzu a gyara mun kuma ina sauri ne za ni wani wuri ka gane yawa kana ina a wanke kuma ka ni gyaran kaka yaruwan ka da wanke mota gyara na kawo ma ni ai eh, to kenan. ka dawo nan da awa hudu kawai dan gyaran da ugan kai mun na tsaye yanzu ka bani awa hudu to so nake maka aiki mai kyau wanda ya kuna wauka shekara nawa da ya wuce okay to ka san ni na sa abu mai kyau lokaci ba wai time din bane zai bata an gama amma kaka kara min ko minti daya an gama kawo mu kullun shikenan hmm. to ka bata ka je ka dawo mana ina ruwanka ah, to shikenan hmm, na lafiya mu je rabu da shi hmm. sannan ku da aiki yawwa dala ina bakaniken nan da na ba mota na tun ɗazu ya ce mu awa hudu kuma na rana gaban gan shi ba yana can ga garejin su can ok shine a can ko shine a can ok ok je <laughs> kudi a haka sai su ta hanya mai kyau kudi kai ko mana <laughs> oga oga na mota ta ya kokari ina mota na awa awa awa no ka bani kina ina mota ta ta ba wahala haka sai an gara iska ma ko iska dole ana kai ki amana ina mota ta. Eh, kai sai baka karo na ba aikin nan kana ni ba ka bata min lokaci ina motar ka ba ta eh, na mana so muke ga maka yi da na wanke maka cewa akwai wanda ya kokoke ko sai na sake mata fenti kai kana shaye shaye ne ina mota ta take mota ta da na kawo ma ko eh, ki na sake mata ga kana ko ga ta nan ina shi na ji na ranko ba su yo ina mun cikin dago din nan na mota ta mota ta da na baka mota ta da na kawo ba wannan gwangwanin kake nuna mun ba gashi mun yi tattaki mun zo haddaji mun same ka a bakin aiki a <laughs> ah, to na rinje da Allah ni ma transfer nake nema transfer kuma kana aikin na gaji kai na shi sojoji na kokari wallahi tallahi kuwa ku ta ma bura uba ni fa da kana ne nemi ma tura ni yaki to amma ya kaji kai ba daɗi yalla bai da Allah za mu tambaye ka ne da Allah ko za ka iya gaya mani dalilin da yasa ka shiga wannan aikin na 'yan sanda <laughs> eh to na shiga ne saboda in samu kuɗi eh ba saboda ba saboda kishi ba ah, kishi <laughs> to kishin kaniya uban nan kai baka kishin ƙasa ka? <laughs> na tashi daga kishin ƙasa na koma kishin ruwa yalla bai to misali in ka kama shugaban masu fyaɗe na Najeriya me zaka mai idan na kama shugaban fyaɗe eh. shugaban masu fyaɗe <laughs> na Najeriya eh. hmm, kai <laughs> na fa saba <laughs> dubu biyu kawai nan ansa eh dubu biyu kawai nan ansa sai ka sake shi sai ka sake shi mana kan bala ni ka ɗaure min kai labai amma da ganin ka kaman dan sanda mai kishi kaza ka mai kishi kaza ka ina na ba kishi na ba kishi sai muta kishi shekara na fa 20 ina makin ɗan sanda ha yanzu noki a gare ni wallahi ga ka har yanzu a constable kana shekara ashirin? ya eh, mana ko igiya ɗaya baka da shi <laughs> ni ba ma samu igiya ba sai yanzu da Allah <laughs> gaskiya da yallaɓai Allah taimake ka bakin aiki <laughs> amin amin